mutum ne zai samu aiki a abuja wai sai ya ɗauke matarsa ya tafi da ita sai su je su shekara su jima a can amma mahaifiyarsa kuma ba zai ɗauko ta ta zo ba kuma ba zai je ba sai dai dinga mata aiki ta nemi ya zo ya ce zai zo ya ƙi zuwa tun ba ta da nambar waya kai a dalilin sama ita ta fara riƙe waya ba ruwanta da waya sai a dalilin shi ta yi waya saboda tana so ta dinga magana da ɗanta akwai wani bawan Allah ina yawan ba da sa, saboda daga cikin abin da na ɗauki ibra na ɗauki izina daga shi akwai rayuwar wannan bawan Allah mutum ne mai addini balma kana iya kiransa malami don yana karantarwa to amma sai ya zamanto ya bar garinsu ya bar uwarshi kusan tsawon shekara goma sha biyar zuwa ashirin ina tun da bata san ma ina yake ba har daga ƙarshe ta gano inda yake ta nemi ya zo ya ce zai zo ya ƙi zuwa tun ba ta da nambar waya kai a dalilin sama ita ta fara riƙe waya ba ruwanta da waya sai a dalilin shi ta yi waya saboda tana so ta dinga magana da ɗanta sai ta kira ta kira ta kira ba zai ɗaga ba ta kira ta kira ta kira ba zai ɗaga ba ranar da ta yi sa'a ta same ta cewa na ka zo mana in ganka ita fa ba wai ya kawo mata wani abu ba a'a su yi ido hudu shi wannan bukatar ta biya amma ya ƙeji har ta kai matakin da ta kwanta jinyar ajali ta yi ta sawa ana buga marwaya har aka same shi ta ce wa na ba ni da lafiya baka sani ba ko ajali ne ka zo mu gana da kai in ya so ka koma ni ko kwana ɗaya ko biyu ka zo ka yi min sai ka koma ya ce zai zo bai zo ba bayan kwana shida da wannan waya tasu Allah ya mata rasuwa to muhalli shahid shine a rayuwar shi an yi ta neman yadda zai succeeding neman yadda zai wato zai ainihin wato samu rayuwarsa ta inganta amma abu ya gagara ni dinnan na san waɗanda suka haɗa ma jari ya fi na naira miliyan biyar amma wallahi tallahi duk abin da aka haɗa masa sai ya watsi shine sai wata rana nake wa wani daga cikin wanda na san ya san shi kuma haka suke magana nake ce masa ni kan me yasa kuka bar wani ne a tambada haka kai wani kana da shi wani ma yana da shi wani ma Allah ya hore masa kuma haka kuke da shi ta ya za a ku bar shi haka yana ta tambele ku ji tsoron Allah ku taimaka wannan sai wannan bawan Allah ya yi dariya ya malam kenan na ce a ba maganan dariya ba ne magana ce da gaske nake ya ce malam kenan na ce a magana na gaskiya fa nake ma ya ce to malam tun da ka kawo wannan maganan bari in faɗa maka wani abu ya ce ka ga wane eh. ya ce mu ma kafin mu gane matsalar da sa mun sha wahala mun yi mun yi mun taimaka mun haɗa mun yi kaza mun yi kaza abin da muka yi kuma mun bincika mu gane wacce matsala wacce harka yake ta banza wanda take iya lamushe mishi arziki mun kasa ganewa shi dai ba ne mun mata ba shi ba dan shaye shaye ba shi ba ba abin da yake amma abin da ke hannunsa ya ki zama da muka tashi sai muka fara bincikar ina ne tsatsonsa ina ne asalinsa sai muka gane ɗan gari kaza ne su waye yan uwansa muka gano su wani muka tambaye su menene tarihin wani da suka sani suka ce wani wani ai Allah wa daren wani suka ce inna lillahi me ya faru Shi shine suka ɗauko labarin yadda suka ƙare da uwar shi suka karanta mana daga nan sai muka gane a ga sirrin tambaɗewar shi da lalacewar shi yasa duk abin da za ka yi masa ba zai taɓa yin albarka ba ba zai taɓa zama ba yasa don haka mun ma muka haƙura muka rabu da shi suna cikin gidan laka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونبكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dare da rana ya halittar ɗan adam kuma ya sanya mu a cikin maza da mata Allah ubangiji muke roƙo ya tsira da annabi Muhammad sallallahu alaihi da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda suka bi bayansa da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce nake so in aika ta zuwa ga 'yan uwana maza da iyayena maza da kuma matasa sannan da sauran 'yan uwana mata duba da cewa mata ko da ban faɗi saƙon ba kusan su suna da ƙoƙari da kulawa a wannan ɓangaren abin da nake so na isarwa wa 'yan uwana shine akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa biro a ba a kun na abna'akum ma'ana ku yi wa iyayenku biyayya ‘ya'yanku za su yi muku biyayya sannan dukkan inda Allah ya faɗi cewa a yi wa Allah da'a za ka ji ana cewa iyaye guda biyu a kyautata masu duba da girmansu musamman ita uwa da yawan ‘yan uwa na mazaje sukan tafi sukan shagala sukan gafala akan iyayensu mata waɗanda suke tafiya garuruka da sunan neman kuɗi ko kuma da sunan karatu ko ma dai da sunan canja gurin zama da dai abubuwa na rayuwa da take kaddarowa a rayuwar bawa ko aiki ko mutum ya yi aure ya zauna a aure sai kaga ya bar mahaifiyarsa ita kuma mahaifiya saboda kauna da su da take yi wa ɗanta ita tana iya rufe ido duk inda ɗan yake ita za ta iya takawa ta je ta gansa saboda duk wanda ɗansa baya kusa da shi duk girmanka a duniya ko shekarunka nawa ne in dai kana da yaro sunanka in kana da mahaifiya sunanka karamin yaro duk shekarunka a rayuwar duniya duk wanda ka ga rayuwarsa tana tafiya normal tana tafiya cikin yalwar arziki da farin ciki da kwanciyar hankali masifu da tashin hankala duk suna kaucewa daga rayuwarsa za ka samu cewa yana bin mahaifiyarsa ne ko kuma in ce yana kyautata masa duk wanda ka kuma rayuwarsa komai ya kama yana barewa komai ya kama yana wargajewa masifa ta can da ta can kullun cikin tashin hankali yake da fitintunu to za ka samu cewa baya bin iyayensa ne musamman mahaifiya mutum ne zai samu aiki a abuja wai sai ya ɗauke matarsa ya tafi da ita sai su je su shekara su jima a can amma mahaifiyarsa kuma ba zai ɗauko ta ta zo ba kuma ba zai je ba sai dai ya dinga mata aiki wallahi mahaifiyarka idan miliyan goma za ka tura mata ita ta fi buƙatar ta ganka ido da ido ba tare da ka ba ta sisin kwabo ba saboda tana so ta ga yadda kake ta ga lafiyarka don ita kullum a gurin ta kai karamin yaro ne amma da yawa wasu sukan yi wannan gangancin mutumin da bai san darajar uwarsa ba bai san darajar ubansa bai tambayi wanda ya rasa uwa ko uba zai gaya masa da da in ya fara ce masa da kaza da suna nan da na musu kaza to waɗannan waɗanda suke nasihu a rashin nasu iyayen idan kana so ka san matsayin naka to ka neme su sannan ka tsallake ka iya tafiya kawai saboda mace sai ka ɗauki matarka ku tafiyarku ka je can tana jin daɗi tana morewa ga wadda ta hana idon ta bacci tun daga kwana ɗaya har wata tara ka yi a cikin cikinta da cinta da shanta da baccinta da rashin lafiyanta da kaza da kaza ɗinta ta sha wuya amma ta zo ta haife ka wadda ta same ka da shekarar ka talatin ishirin da biyar da haƙorinka a jere a ce ita tafi amfanuwa da jin daɗi da morewar arzikinka da kwanciyar hankali fiye da mahaifiyarka wai wani saboda tsabar ƙauyanci da rashin wayewa wai sai ka ga wai a tamfa ma wai yana siya musu iri ɗaya da mahaifiyarsa ina ai ƙauyanci ne duk wani matsayi a duniya da kake gani kowane matsayi yana da iyakacinsa babu wanda ake haɗa shi da Allah a duniya haka babu wanda ake haɗa shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka matsayin uwa haka matsayin uba mutane ba sa girmama ubannansu ba sa mutunta su ba sa daraja su sannan ba sa suna daraja matansu suna fifita 'ya'yansu mutum ya zauna zai je makaranta bai da kuɗin da zai ci abinci a bashi kuɗin abinci a bashi kuɗin kashewa biya mai kuɗin makaranta a bashi kuɗin tara kaza kaza yanzu sai ka je ka samu gidan shi akwai fenti akwai tiles akwai komai na jin daɗi amma iyayensa suna cikin gidan laka har yanzu kuma kana da yadda za a yi ka fidda su daga nan ni gani nake yi duk inda za ka tsallaka ka je ka ji daɗi wallahi wa'inda ya kamata a ce sun fi jin daɗi a tare da kai su ne iyayen kannan nan ka ɗauke su kafan ka kafan su idan morewa ne a je a more a fataka da dukiya a ji daɗinta su ji daɗi su sanya albarka wallahi ko bayan mutuwansu za ka ji ana wane wane ɗan arziki ne lokacin da iyayensa suna raye ya kyautata musu to duk wani masifa da zai tunkare ka za a sama maka masu kariya na musamman saboda ka matinta iyayenka ka daraja su akwai wani malami na da yake bani shawarwari a duk lokacin da wasu matsaloli suka faru mini yana, yana bani magani wanda ga yawa jini na wuce ne kaman kankana ce a buɗe cikinta ka ɗauki wuka ai ba sai ka yanka ba za kana ɗorawa a kai za ta yanka duk wani matsala idan ya taso min sai ya ce ki je ki samu mahaifiyarki ko mahaifinki me kika ga sun fi so me kika sani sun fi so a rayuwarsu na abinci ko na sutura ko wani abu wanda kike da hali ki je ki aikata musu guda ɗaya wallahi wannan buƙatar kafin lokacin da kike buƙatar Allah ya biya miki wannan buƙatar za ta biya wallahi na jarraba haka ba kaɗan kaɗan ba na jarraba ko lokacin da nake so in yi karatu kuma karatun nan ina so in yi shi amma ba ni da hali da zan iya biyan wannan kuɗin kuma tsawon wata uku ne kaɗai online sai na tuna cewa mahaifiyata tana son wani abu da an jima ta tambaye ni cewa abin nan ta tambaye nawa kudin shi ne kawai ni kuma lokacin ba ni da halin da zan siya mata sai na faɗa mata kudin da ya baka to a lokacin da malam ya min nasiha sai na tina ina tinawa kawai sai na je na ɗauki wannan kudin. daidai abin sai na je na siya mata na mata surprise ɗin shi ba ta ma san na siya ba kawai gani ta an kawo Allah ya miki albarka Allah ya kaza tana kuka tana min addu'a wallahi kafin lokacin da ake fara joining fund din ka yi komi da komi ka biya kuɗi ka yi komi Allah ya buɗa min kuɗin da zan na biya na makarantar gabaki ɗaya har na in gama da komi da komai kuma ba wai wani kuɗi ne mai yawa ba amma dai ba ni da su a wannan lokacin Allah ya sare min ya sauƙaƙa min na samu biyan bukata duk wanda ka gani a rayuwa tana buɗa masa yana fankamawa wallahi iyayen su yake bi yana kyautata musu ita ba mahaifiya bayan kiranta a waya da zaka yi kawai ka zo ka gaishe ta ta ganka ido da ido ka ganta ido da ido wani abu ne mai daɗi amma har mahaifiyar mutum za ta sa waya ta kira shi wane kana ina yanzu wane wata ka za ba ka zo ba har ka bari mahaifiyarka tana faɗin irin wannan saboda kawai ka samu harkar rayuwa matarka kullum za ta sa ka ido amma ita wadda ta sha wahala ka fito daga tsatsonta wadda aka yi tunanin ma kila ranar da za ka zo duniya ita tana iya barin duniya yanzu ka yi wa kanka adalci alhaji ka yi wa kanka adalci dan uwa har ustazanmu suna irin wannan ganganci wai sai su ce ai kawai mamaci a tura musu kuɗi iyayenmu ba kuɗi suke bukata kawai ba suna buƙatar lalle abin da abinci kayan more rayuwa amma suna buƙatar sanya ka ido ka je a ganka a sa maka albarka a yi maka addu'a wallahi har bayan rayuwarsu ci gaba za ka ta gani a rayuwarka har abada da haka masu fifita matansu akan iyayensu ku ji tsoron Allah wallahi duk wanda iyayensu suka rabu da shi a duniyan nan da fushi wallahi har abada shi da ci gaba ƙasƙanci da masifofi da bala'o'i da matsaloli na rayuwar duniya kuma ya dinga ganin su amma wanda ya bi iyayensa ya rabu da su cikin abinci, wallahi har ƙarshen rayuwarsa haske zai ci gaba da gani da yalwar arziki da rufin asiri da kwanciyar hankali duk da bawa baya tsallake jarabawar Allah amma duk wanda ya bi iyayensa ko a unguwa zaka ji idan matsala ta taso mai zaka ji ana haɗa kai ana cewa a taimake shi saboda me saboda ya bi iyayensa amma wanda ya bin iyayensa zaka ji ana shi da ya rabu da iyayensa baran baran wannan ai kawai ya shiga uku Allah gwade da shi bakin iyaye ya bi ka kuma bakin mutanen anguwa zai bi ka don haka mu ji tsoro mu kiyaye abubuwa da Allah ya yi katanga gare su domin akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kowane sarki yana da iyakarsa amma iyakokin Allah su ne abin da Allah ya shar'anta ka abi ka ataka wanda ya tsallake dokar Allah zai ga ba daidai ba dokar wani sarki ba wahayi ba ce ba umarni ce daga alkur'ani ba don haka akwai dokar da ba a yi duk yadda za a yi ka dage ka cije ka dinga ƙoƙarin zuwa kana ganawa ido da ido da mahaifiyarka don akwai ganawar da ƙila kana fita kafin ka koma inda kake mahaifiyarka Allah zai mata rasuwa kuma ya zama tsakaninka da iyayenka akwai daɗi akwai kwanciyar hankali yawwa sannan babu yadda za a kasa kewa mace ka sake mace ta dinga maka gadara akan iyayenka tana nuna maka cewa ai kaza ai kaza kan iyayenka jan layi ne da ba a tsallaka shi kowace irin mace duk irin son da take maka babu masoya waɗanda suke son ka da gaskiya wanda su babu algus ba ha'inci ba munafurci kamar iyayenka idan ka zo neman shawara su ne za su baka shawara nagartacciya shawarar da babu wata dana sani idan ka bi ta sai ka yi nasara iyaye ne kadai suke wannan tsarin wallahi bayan iyaye babu mata da yawancinsu yanzu jira ake yi kawai ana, ana, ana sa maka sunan marigayi hajiya ta baje a gida jira take ka mutu ta ci gado post of you din mata haka suke sunan marigayi ake kiran ka da shi tun baka mutu ba musamman ma idan ta haifi ɗa namiji ta dinga nuna maka gadara tana ganin ma duk wani abu da za ka yi da dukiyar ka zai zama wasa kake musu da arziki to ka samu ka sayi aljanna da arzikin ka a ƙarƙashin iyayenka haka kuma matasa masu tafiya garuruka da ƙasashe daban-daban wallahi ku yi ƙoƙari ku dinga zuwa ku gana da iyayenku ɗiya mace duk nisan da take takan zo ta ga iyayenta duk dungun da ta shiga takan zo takan zo ɗiya mata suna da wannan ƙoƙarin yarinya ko ba a najeriya ta yi aure ba tana ƙoƙari ta zo ta gana da iyayenta amma ɗa namiji sai ya kwashe shekara goma sha biyar ashirin bai gana da iyayensa ba kuma yana halin lafiya kuma na yana da yadda zai yi ya zo sai wani ma wani ma abin takaici da bakin ciki in ya zo wai sai ka ji ana cewa wai Allah ya ji kanwa ne shi sai ya zo ake masa taziya iyayensa sun mutu kana da hali kana da dama uwarka ta mutu da bakin cikinka tana kuka kuma wai ka ce kana so ka ga aminci la haula wala quwwata yardar Allah tana tare da yardan iyaye yardar Allah tana tare da yardan iyaye barakallahu fikum Allah ya samu